shekara ɗaya kenan da matsalar karancin wutar lantarki ta daɗa kamari a ghana ana kawo wutar na 'yan awoyi sannan a kwashe tsawon lokaci babu ita to amma wasu 'yan kasuwa kamar wannan manomin kayan marmari suna budo da wasu hanyoyi na rage dogaro da janareta a kowane mako muna kawo kayan lambun da suka kai tan 500 zuwa 600 ana iya amfani da bawansu wajen samun iskar gas amma ba su kaɗai ne ke neman mafita ba masu neman lantarki daga hasken rana suna karuwa sosai eh, A kowace rana ɗaruruwan mutane ne ke kiranmu suna neman farantan sola. Um, Kafin jirgin ruwa ya kawo mana kayan, tuni mun siyar da ah, rabin su. Shugaba John Mahama ya yi alkawarin cewa nan da karshen bana za a kafa farantan sola akan rikin gidaje dubu ya kamata a hada da tsarin farantan sola a sabbin gidajen da ake ginawa a ghana kuma ina jin ya kamata a yi gyara ga dokokin da suka shafi gini to sai dai akwai jan aiki a gaban masu sana'a farantan solar kama a kai gacin mahakan.